a ranar sha 18 ga watan yulin da muke ciki ne ministan suhurin nijar karija mamadu ya ba da sanarwar bullo da wani sabon lasisin tuki da aka kira na zamani saboda haka ya ɗibarwa masu ababen hawa wa'adin shekara ɗaya wato daga ranar 22 ga wata su masanya tsohon lasisin ko kuma su fuskanci hushin hukuma sai dai a taron manema labaran da suka kira ƙungiyoyin direbobi sun yi watsi da wannan tsari ga mace muhammadu shine sakataren wannan haɗaka lasisin tukin mota da an ka hiddo sabon yayi sabo koko a gyara wannan bamce ce ba yarda shi ba amma cewa a ce duk wanda adda lasisin tukin mota sai ya je cikin shekara guda ya je saki muka ce ina dalili tunda da muka samu wannan lasisin tukin mota ba ba na shabu bane ba sata su muka yi ba na gwamnati ce ta bamu kuma mun biya diyya gwamnati kuma mu a matsayin mu na drobobi wannan lasisin tukin mota shine digiranmu kenan ba za a ce mu sake digire kuma ba da kuɗi wani tambar da wani abu ba za mu rama wanda ya ga dama yake son ya sake sabo ne zai sake wa'anda suke ba samu suke je nema tunda sabon sare ne a basu amma ba mu yarda da wannan yaudara ba da suke bayar da haske akan dalilan bullo da wannan sabon lasisi daraktoci a ofishin ministan suhurin Nijar ta bakin daraktan kula da sha'anin doka Adam Zakari cewa suke wannan permi da kuka sani wancan na da ana iya yin wanda ake cewa fo permi dadir permi wanda ba na gaskiya ba ba service da ya kamata a yi permi ba sai a yi su mu service kin na minister da transport mu sani ba ya zama kuma shi police ba ya iya baganiya in zai duba ko permin gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne amma da wannan permi sabo da aka yi police za a ba su wani inji wanda in sai ka tambayi farmikinka za su aska da wata hutula ko da injin su sa shi su gani in na gaskiya ne in ba na gaskiya ba kuma wani abanta jikin shi wannan farmikin kun gan shi karami ne wancan farmikin wani gamin baya shiga ma kankanan ajihu yayin da daraktoci ke kare manufofin ministan na suhuri su kuwa ma'aikatan kwadago a ofishin ministan na da tunanin da ya sha bamban da irin wannan domin a cewar su cikin yanayi mai cike da hazo aka bayar da kwangilar buga sabon lasisin kamar yadda sakataren yada labaran kungiyar pat umar musa ke bayyanawa muna son zamani mai asayar zai az zamani ai ko kwangilar aka bada munan duk sai da muka bi duka kwansai da ministar na 2019 2018 ba mu ga kwangilar inda aka yi communication ta ga kwansai da ministar akwai wa'ansu wuri ma manya-manya inda ake harkar doka ta ƙasa kamar su journal official har can muka ta ba labarin wannan rajijiniya har yanzu ba inda aka yi ta nan take ministar koyi cikin kofar an aji. chicago ma shatar da dala arba'in na sefa ne ake cazar duk wanda ke fatan musanya lasisin sa don samun sabon lasisin na zamani mai wa'adin shekaru biyar sai dai a jiya litinin an sanar cewa farashin ya faɗo zuwa jika goma sha hudu na sefa a bisa umarnin hukumomi yayin da wani labari da dumi sa ke cewa an jingine ayyukan buga lasisin har zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba tukun